yanzu da muke magana yammacin laraba ce da ta daidai da shida ga watan ramadan hijira na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da uku daidai da ashirin da biyar ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na hamsin da ɗaya daga cikin jerin gyar tasirin alkur'ani da girma da muka yi take da alkur'ani ma'ujizar ma'ujizoji idan jama'a musulmi musulman tare muna cikin suratul bakara wadda muka bayyana tun farko cewa ita suratul bakara ta sauka a madina ne madina zamantakewar ta a wancan lokaci ya kama da irin zamantakewar da kasar mu najeriya ta samu kanta akwai kiristoci akwai musulmi akwai yahudawa akwai yan al'ada akwai ƙabilu mabambanta akwai wuraren da ke da ƙarfin kasuwanci da wuraren da ke da ƙarfin harkar noma akwai wuraren da yake masu karfin ilimi ne akwai kuma waɗanda suke masu karfin sarauta ne shi fa za a rinka ganin muna alakanta tafsiran da suke zuwa cikin wannan ainihin ayoyi ko wannan sura da kuma wasu ɓangarori da suka shafi ainihin rayuwa irin tamu wannan yana daga cikin mu'ujiza ta alƙur'ani mai girma cewar ya dace da kowane gari da kowane al'umma da kuma kowace irin rayuwa karatu ya yi karatu a inda muka fara shiga tarihin yahudawa da allah yake kawo mana a cikin alkur'ani sai dai kai kaico wannan tarihin nasu mummuna ne tarihin yahudawa ya ɓaci domin sun nuna na tsakaninsu da allah sun nuna na tsakaninsu da annabawa sun nuna na tsakaninsu da iyayensu da kakanninsu sun nuna na tsakaninsu da malamansu duk wanda makwabtaka ta haɗa shi da yahudi sai yahudi ya ci amana shi ya cin shi duk wanda alkawari ko kasuwanci ya haɗa shi da yahudi sai yahudi ya nuna mishi rashin gaskiya da rashin amana ayoyin da muka karanta tun daga aya ta tamanin da hudu har zuwa ta tamanin da shida waɗannan ayoyi sun bayyana mana irin yadda yahudawa kaɗai suna bin dokar allah ne wadda ta daidai da son zuciyarsu duk abin da allah ya faɗi in da daidai da son rasu wadda ba su bi ba wannan shine matsayin yahudawa bayan da malam ya kawo bayan da allah maɗaukakin sarki ya kawo mana wannan aya na karanto mana wata magana da ibnu kafirin ya yi wadda yake lokaci ya ƙure mana don haka nake so insha Allah ta'ala za mu ɗauko a kan wannan maganganu ne a ƙarshen waɗannan ayoyi ibn kasirin da Allah maɗaukakin sauke ke cewa sun ma'antum ha'ula'i taktuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تصابوهم وهو محرم عليكم اخراجهم ما فاتا نعم، ان قال ما كما لا يسال تفرنتم انا ودنا ايوي دغا اينين تا 84 har zuwa ta 86 wa iz akhadna mithaqakum la tasfikuna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق fassara su ɗaya bayan ɗaya tun da jiya mun karanta su gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ke cewa wa iz akhadna mithaqakum ya ku bani isra'ila ku tuna lokacin da muka yi alkawari da ku muka yi yarjejeniya da ku la tasfikuna dima'akum cewa ba za ku zubar da jinin ku ba wato ba za ku yi kisan kai a tsakanin ku ba ba yahude ba zai kashe ba yahude ya zubar da jinin shi ba mun wannan alkawarin da ku a cikin attaura wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum sannan muka sake yarjejeniya da ku cewa ba za ku fitar da junanku daga gidajenku ba shine dan uwanka ba gode ba zai fitar da kai daga gidan da kake ba mun wannan yarjejeniya da ku thumma aqrartu kuka tabbatar mana da wannan alƙawari wa antum tashhaduna kuna masu shaida akan cewa wannan yarjejeniya ta tabbata tsakanina da ku wannan shine isharar farko da Allah maɗaukakin sarki ya fara mana dangane da cewa bani isra'ila ga dokokinsu a cikin littafinsu a taura alkawari ne ba za su kisan kai ba ba za su kori yan uwansu daga cikin gidajensu ba to amma Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da cewa sun tabbatar da wannan alkawari kuma sun shaida amma daga baya sai Allah ya ce summa antum haula ثم أنتم هؤلاء su kisan kai ba ba kuma za su kori juna daga cikin gidajensu ba Allah ya ce summa antum haula sai ka ku kudin nan bani isma'ila wato Yahudawa taqtuluna anfusakum kun koma kuna kashe junanku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim kuna fitar da wasu sashi daga cikin ku daga cikin gidajensu tamaharuna alaihim bil ismi wal udwan kuna haɗa kai da wasu ƙabilu da wasu mabiya wasu addinai kuna zaluntar yan uwanku kuna ta'addanci a kansu wa in ya'tukum usara amma a wannan halin da kuke zaluntar yan uwanku kuna haɗa kai kuna cutar su da wasu idan kuma aka kamo yan uwan naku suka zo gare ku a matsayin kamammin yaƙi sai kuma tufadunahum sai kuma ku rinka ainihin wato harsarsu wa محرم عليكم alaikum ikhrajukum a halin fitar da su daga gidajen haramun ne gare abinda wannan magana take nuni ne kun yi aiki da wani sashi na littafi wanda ya ce ku fanso yan uwanku kun yi aiki da wani sashi na littafi wanda ya ce kada ku yi yaƙi kun je kun yi yaƙi ma'ana ausu da khazraj ƙabilun larabawa kabilun banu nabiyyar da banu ƙuraiba da kuma banu kailuka kabilun yahudawa wannan balarabe ya ja waɗannan yahudawa ya abota da su wancan balarabe ya ja waɗancan yahudawa ya abota da su idan faɗa ya kirki tsakanin balarabe da balarabe sai kuma ba yahudi ya zo ya taimaka waɗannan larabawa wancan da yahudi ya zo ya taimaka waɗancan larabawa a fakaice kenan yanzu yahudawa sun zo suna ne suna faɗa da junansu amma asali faɗan ba nasu ba faɗan na wasu ne abin da ya faru kamar yadda muka bayyana jiya a karatun safe asali in ka karanta arabic literature wato al'adar arabi tarihin larabawa nuna tun da suke kullum suna cikin yaƙi ne in ma balarabe yana shirin ya kai hari in ma yana cikin kota kwana za a kawo mishi hari don haka to kullum sai samu wata ƙabila gefe guda ko wasu mutanen da gari gefe guda sai yarjejeniya da su cewa in ka ji an afko mini to ka zo idan kuma na ji an afko maka zan zo sannan idan ka ji zan kai hari to ka zo kai ma in na ji za ka kai hari to zan zo kullum balarabe a cikin haka yake to kuma in zai yi irin wannan yarjejeniya yakan yi ne da wani wanda ba irin shi ba saboda mai yiwuwa masu kawo mishi hari din za su kawo mishi ne da shi da irin shi to don haka sai larabawa aus da khazraj sai suka raba kansu waɗannan suka yi alƙawari da waɗannan yahuda waɗannan suka yi alƙawari da waɗannan yahuda. su kuma tun da rayuwarsu take a cikin faɗa suke don an bayyana cewa sun shekara ya fi ɗari suna yaƙar junansu mun karanta tarihinsu a tabba ba a cikin sira don haka duk lokacin da yaƙi ya ɓarke tsakanin balarabe da balarabe sai ba gude sai ya kawo wannan balarabar ɗauki wancan ba gude ya kai wancan balarabe ɗauki sai su koma kenan suna faɗa da junansu idan garin faɗan nan da suka zo kawo gudunmawa ya kai an kama wasu yahudawa an rike su sai kuma aka zo sai waɗancan yahudawa sai su ce to littafin allah ya ce mana in an kama mutanenmu a wurin yaƙi mu je mu karɓo su to tambayar ita ce shin littafin Allah bai ce muku kada ku yaƙi ba littafin Allah ya ce kada ku yaƙi littafin Allah bai ce kar ku kori junanku daga gidajensu ba littafin Allah ya ce kada ku kora me yasa kuka saba wa Allah a wuri biyu yanzu kuke da'awar za ku bi Allah a wuri guda shi yasa Allah ya cike da cewa afa tu'minuna bi ba'dil kitab yanzu man kun yi imani da wani sashi na littafin Allah kenan wa takfuru na kun kafirce wani sashi to ma damar haka ita ce ɗabi'ar ku fa ma jaza umar ya fa'alu zalika minkum illa khizun fil hayati dunya babu wani sakamako da ya dace da duk mai aikata haka daga cikin ku sai kaskanci a cikin wannan rayuwa ta duniya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab ranar lahira kuma sai a koma da shi azabar da ta fi wannan ta duniya tsanani wannan masu bi ghafilin amma ta'malu Allah bai rakkana ba game da duk aikin da kuke aikatawa Allah ya ce ula'ikan ladina أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم ce ula'ika allazina na al-hayata ad-dunya waɗannan irin mutane su ne suka ɗauki rayuwar duniya suka bayar da ita a madadin ainihin wato ta duniya ma'ana lahira suka ɗauka suka yi ciniki suka amshi duniya wato sun ta duniya akan lahira shine cinikin wato duk abin da zai faru ya faru a nan duniya sun yarda da cewa duniya zai ta jawo bukatunsu su biya a nan duniya in ya so kuma lahira to duk yadda ma za ta kasance sai ta kasance wannan mummunan ciniki ne Allah ya ce fala yukhaffafu anhum al'azab dan haka ba za a sassauta musu azaba ba a ranar alkiyama wala hum da kuma ba za a taimake su daga azaba Allah ba babban malamin tafsiri ibnu kafirin ya ce wallazi arshadat ilayhi al-ayatul karima wannan aya mai girma abinda take nuna mana zammu yahudu shiki zammu yahudu shiki wa mihim bi amri taura allati ya'taqiduna sihhataha wa mukhalafataha shar'an wato Allah madaukakin sarki yana zargin yahudawa ne akan cewa sun yarda da su tsayi su aiki da umarnin attaura wadda suka yarda cewa ingantaccen littafi ce wa mukhalafati shari'a amma kuma in aka zo wajen aiki da shari'a sai su saba mata wato attaura sun yarda littafin Allah ne to amma in Allah ya ce ayi kaza fa to anan kuma sai su tawaye ma'a ma'arifatihim bi zalika tare da cewa suna sanar da cewa ingantaccen littafi ne daga Allah dole a aiki da shi amma sun yadda da ingancin amma kuma ba sa a kansu aiki da shi sannan wa shahadatuhum lahu bisihha kuma sun yadda da cewa wannan littafi daga wurin Allah ne falihaba malam yace to don haka la yu'tamanuna ala ma fiha wala ala naqliha bai kamata a amince da yahudawa game da abin da suke cewa daga cikin attaura ba ko kuma duk wani abu da suka faɗi suka ce daga attaura suka ɗauko shi wala yusaddaquna fi ma yaktubunahu min sifati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa na'atihi tun da mun gane cewa yahudu suna ɗaukar abin da suka yarda da shi ne kawai su aiki da shi to bai dace a gaskata su akan siffofin annabi ma da suke faɗi ba domin kenan waɗannan siffofin abin da suka ga ya dace da su ne akwai abubuwan da suka ga ya saba musu waɗanda suka ɓoye kenan wa ma da asigi wa makharajihi at-taura ta zo da bayani dangane da tarihin fitowar annabi da inda zai fito wa muhajirihi da inda in yayi hijira zai tafi wa ghairu zalika min shu'unihi da wasu al'amura na tarihin annabi to dinga muka gane cewa su kansa suna rikita a taurar to bai kamata a gaskata su ko a amince da su ba allati qad akhbarat biha al-anbiya'u qablahu waɗanda yake waɗannan siffofi annabawa sun ba da labarinsu a cikin littattafansu amma tun da mun gane mutanen nan suna wasa da littattafan Allah to bai halatta ga duk wani musulmi da yahudu ya ce mishi Allah ya ce a cikin attaura yadda ba tun da an gane suna sauyawa idan ka bi karatuttukan da muka a shekaran jiya mun kawo maka kaɗan daga cikin irin sauye-sauyen da yake cikin waɗannan tafai nasu gaskiyar lamari mun aje wannan ne a matsayin wata wani darasi mai zaman kanshi sai mun je za mu ɗauko littafi mai tsauki da ake cewa a wannan majalisin namu tun daga sabon alkawari har zuwa tsohon alkawari a rinka karanto wasu abubuwa waɗanda za ka je rinka bin tifka da warwara a ciki wanda wannan kaɗai ya ishe ka ta gano cewa ba littafin Allah ba ne littafin Allah zai ce annabin Allah annabi Yaqub ya yi ainihin dambe da Allah kuma ya naushe Allah wannan yana nan a cikin tsohon alkawari Old Testament littafin Allah zai ce annabin Allah Lut ya sha zuwa ya bugu ya zo ya yi zina da 'ya'yan shi 'yan mata guda biyu littafin Allah yasa babban masani ya ce is the bible god's words anya bible ko littafin Allah ne Ahmad ke kenan ka je ka saurare shi kasar ne kuma littafi ne hannun kitabul muqaddas ma shin littafi mai tsarki ko littafin Allah ne ba littafin Allah ba ne masu bibiyar mu a cikin wannan tafsirin da muke yau kwanaki uku da suka wuce mun zo da bible wanda yake red leather edition bible ma'ana bible wanda suka tabbatar da cewa duk inda aka ga jan biro a ciki to shine maganar Allah kuma duka duka inda yake rubuta da jan biron kaf da wuce kashi goma sha biyar zuwa ashirin bisa ɗari sauran suna nuna maka cewa waɗannan ba maganganun Allah ba ne duk wanda ke saurari na kamar na faɗi ya tafi duk wani shago da ake sai da bible ya ce yana neman red letter edition bible bible ɗin da ake rubuta maganganun allah da jan biro a ciki sauran da ba na maganganun Allah ba kuma sai kaga an yi su da ainihin baƙaƙen tawada ishara ce akan cewa maganganun ba na Allah ba mana yace wal yahudu alaihim la'inullah yatakafamunahu bainahu yahudawa la'anta Allah ta tabbata a kansu kullum kokari suke suna ta ɓoye maganganun Allah da ke tsakaninsu ولهذا قال تعالى بينك الله يتي فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة duniya babu wani sakamako da mai aikata haka daga cikin ku sai kaskanci a wannan rayuwa ta duniya wa yawmal qiyamati na ila ashadil azab a jiya mun kwana a daidai wannan gaba inda babban malami ibnu kafirin ya kawo waɗannan maganganu sai ahmad shakir ya biyo bawa da cewa wa mimma yamla'u an alaman wa huznan an sara aksar al-umam allati tantasibu lil-islam ila hadha al-wasf al-makruh yace abin takeici shine yau da aka samu da yawa waɗanda suke cewa ainihin kansu musulmi sun ainihin samu kansu a cikin irin wannan siffa almakruh wadda take ainihin a bar kyama wa waqa'u fi mithli hadha alladhi zanna Allah al-yahuda min ajli kuma a yau da yawa an samu musulmi sun shiga irin wannan hali wanda Allah ya zargi yahudawa saboda shi wa ja'ala jaza'a man yaf'aluhu khizyan fil hayati ad-dunya rabbun fil ukhra ila ashab al'azab kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa duk wanda yake nuna ƙasƙanci ga addinin Allah ya zaɓi abin da ya so bi abin bai so ba ya ƙi to Allah zai wulaƙanta shi a wannan rayuwa ta duniya a ranar lahira kuma Allah zai kai shi azabar da tafi wannan tsanani fatara aksar al'umam al ba lil islam a yau ne fa zaka ga mutane da yawa da ke danganta kansu ga musulunci يعتقدون صحة القرآن sun yadda da ingancin Qur'ani wa yashhaduna bi zalika kuma sun da haka wa ya'rifunahu kuma sun yadda da haka ina ba ka gane haka sai daga sun yi kamfin malamai sun aje malamai cewa ai ta musu sauka alqur'ani sai kaga sun aje malamai cewa ai musu rubutu suna sha kenan suna nuna maka sun yadda da alqur'ani to amma wa yanzu umunan qiyama bi amrihi suna iya cewa wai suna aiki da ƙur'ani sunnahum yukhalifunahu fi at-tashri'i fi shu'un maliyya wal jina'iyya wal khulqiyya sannan sai kaga suna saba wa al-qur'ani fi shu'unihim al-maliyya a cikin harkokin su na dukiya wato in aka zo harkar tattali sai su ce su yanzu ba magana addini ne ake magana ba ana magana ne dangane da harka ta rayuwar duniya na kar a kawo mishi cewa Allah ya ce annabi ya ce dangane da harkar kudi wani jina'iyya haka nan ba wani zai sata a ce za a yanke hannun shi ba wani zai kisan kai a ce za a kashe shi sai ka ga sun ce su ba su yarda da wannan ba yanzu duk duniya faɗa ake da capital punishment za ka samu manya-manyan laurori su ce ba su yarda a ce wai dan mutum ya yi kisa kuma a kashe shi ba to in shi ya yi kisa an kashe shi to shi wanda alkali ya sa ya kashe wancan da ya kisan kai shi ma sai a kashe shi kenan to kenan yanzu idan alkali ya ce a daura wani idan aka kama wani aka ɗaure shi waɗannan gandirebobin da suka kai suka daura wani su ma sai a ɗaure su kenan it is the same theory duka abin iri ɗaya ne scenario ɗaya ne ma'ana wane ya yi kisan kai shari'a ta ce sai a kashe shi sai suka ce to in aka kashe shi to waye zai kashe shi za a ce ai za a samu wani ne wanda hukuma za ta wakilta ce to ai shi ma ya yi kisan kai kenan sai a kashe shi kun ga abin ba zai kare ba sai a ce to idan wane ya sata kun ce ka a yanke hannun shi sai a mai bulala suka ce eh, to shi wanda ya mai bulala shi ma sai a mai bulala kenan a yau musulmi ne za ka samu suna faɗa da irin waɗannan wal hulqiyya duk wanda aka samu ya sha giya ko ya wata lalata sai su ce ba su yadda ai mishi aiki da doka Allah ba ina fata an gwaye wala yastahyuna ba sa jin kunya an yi yu'linu anna tashri'ahu wa tashri'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi sunnatihi la yuwafiqu hadha al-'asr sai kaga ba sa jin kunya suna cewa dokar Allah da dokar manzon Allah ba ta dace a wannan irin zamanin ba sai kaji mutum ya ce shari'ar musulunci ba ta dace da jiha irin jihar Kaduna ba sai ya ce shari'ar musulunci ba ta dace da ƙasa irin Najeriya ba wai a wurin shi saboda akwai waɗanda ba musulmi ba to amma shari'ar musulunci ta fara sauka a ƙasar da take ɗimbin maguzawa su suka fi yawa ita ce makka ta dawo ta sauka a ƙasar da yake ba a taɓa samun gari mai calar addini da aƙidoji irin wannan wurin ba ita ce madina kuma ƙur'ani ya sauka kuma aka yi aiki da shi sai najeriya sai jihar kaduna sai jihar taraba sai a ce wai shari'ar musulunci ba za ta yiwu ba to amma shari'ar kafirci za ta yiwu ya yadda za ta yiwu to wannan yana daga abin da muke cewa ya ku samari kar ka tare ka je kai ta karatun boko kawai kana karatun bokon kana na addini saboda ta yi gobe kai ne gwamna ta yi gobe kai ne sarki kuma wani juyin juwa hali ne yanzu yake daukan salo a najeriya nan gaba za a zo a samu ƙananan yara 'yan firamare da sakandare da sauransu sun yi ilimin addini kana nan kana sarki kana nan kana gwamna za ka fito kai magana sai su ce ka wani jahili sai a ce kai mai martaba mai ke magana sai su ce a ta wannan jahili ne a islamiyya an ce musu kaza a ce wannan islamiyya ne ce ta ai jahili ne saboda haka ka yi kokari kafin wannan lokacin ya zo kanka ka san ilimin addininka ba za ku yi mamaki gwamna yana jawabi ga gama ba ya tashi ce manzon Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai aka ce a aram ke daɗe sallallahu alaihi wa sallam ake ce kuma <laughs> Allah subhanahu wa ta'ala ya ce his excellency ke da executive governor Allah ya kiyaye ما فات أمجاد سيك قبالك أجيب كلمة ويجعلون من حقهم أن يشرعوا أن يشرعوا ما شاءوا سيك تي أولا حق إنسو نيسو سكفة دوكو كم دفكسو وافق الكتاب والسنة أم خالقه سبب ويني دعكي ومعلمي جماعة ناجيريا ويندي سورة أساشا الدنيا idan za su zo da wani abu da za su shawarci malamai ba sai sun gama zartar da abin wai sai su nemo malamai su wai malamai su wawar da kan mutane a kan wannan abu wannan wulaƙanci ne da ni ma'ana za a zartar da wata doka madadin a ɗibo malamai a ce mai Allah ya ce a'a sai an gama zartar da dokar ne sai ce da Allah akar maka labuna son ne ku shiga gidan rediyo ku wawar da mutane kai akan kaza akan kaza to in ce to ai wannan abin ya saba ma addini sai a ce a to albarka ta malam ai a cikin addinin mun san akwai sabani wai lokacin yana son ne a shiga sabanin a samo daga cikin sabanin wanne daidai da abin da suke akai a tabbatar musu da shi to in yi zama matsalar kuma babu sabani akai ba in ya zama kaulan wahidan ne saboda haka malamai ku ji tsoron Allah domin duk barnar da take faruwa dangane da yahudawa nan ina son ku san ba jahilan yahudawa ne fa nan suke wannan barnar ba masana daga cikin su ne suke wannan barnar jahilai bi suke yi duk barnar da kaga ane game da addini da rayuwa a kasar nan to ana samun wasu malamai ne da suke legalizing ko suke justifying musu abu ko suke musu a nan abun daidai ne na kawai shi kenan sai ci gaba da yi malamai ku ji tsoron Allah Allah madaukakin sarki ya kiyaye malam ya ce wa yasana'una qawani sai daga suna kirkiro dokoki urubbiyatal wasaniyya al-multahida rubbatul wasaniyya sai daga suna kirkiro dokoki irin na turawa waɗanda suka yi daidai da kafirai maguzawa Allahu akbar ويشربون في قلوبهم سنا شاور بزكا فانس إلى الى وأمن دوكوكي يزعمونها أحدا يزعمونها أحدا وأنفع للناس sai su ce irin waɗannan dokokin su suka fi dacewa kuma su suka fi amfani da mutane wai saboda su ne daidai da zamani mimma unzila ilaihim min rabbihim wai waɗannan dokokin sun fi amfani fiye da dokokin da Allah ya saukar wa mutane wala yatta'izuna bima anzarahum bihi ba sa gargaduwa da irin wa'azozin da Allah ya yi musu rabbuhum من المثل masal bil umam wato ba sa gargaduwa ba sa wa'azantuwa da wa'azozin da Allah madaukakin sarki ya nuna musu ta hanya al'ummomin da suka gabata abin da muke cewa jama'a waɗannan dokoki ne muke karantawa Allah yana faɗa mana yadda Yahudawa suka saba wa Allah to me ake ce mana kenan a tauna sakuwa don aya ta ji tsoro idan ya zama a littafin mu Allah yana zargin wasu da suka ƙi aiki da sani me kuke tunani idan Allah ya kwashe zargin mu muka yi aiki da sani to shi yasa malaman musulunci ku ji tsoron Allah ku tsaya akan gaskiya sa'annan kuma ku kuma waɗanda kuke jagorancin jama'a ku sani da cewa Allah madaukakin sarki zai tambaye ku a ranar alkiyama kamar yadda zai tambayi kowa amma matsala ta fi girma a kanku ba don ba saboda ko kuna ɗauke da kanku ne kuna ɗauke da wasu Allah maɗaukakin sarki ya taimaka jama'ar musulmi wannan mun yi wawaye abin tafiya ne yau karatun mu zai tashi daga aya ta ainihin wato tamanin da bakwai a inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa laqad atayna musa alkitaba wa qad sayna min ba'dihi bir rusul na'am wa laqad atayna musa alkitaba tuna mana asalin tarihin albarkar da ta samu bani isra'ila shine albarka ce allah ya saukar musu sai suka butulcewa allah ita ce allah ya turo musu wani babban annabi sannan allah ya ci gaba da turo annabawa suka ci gaba da jaddada karatun da wannan babban annabi ya yi musu allah ya ce wa laqad atayna musa alkitab haƙiƙa mun baiwa annabi musa wani kasaitaccen littafi shine at-taura wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul muka dinka bibiyar bayan annabi musa da manzanni mana duk lokacin da wani manzo ya zo sai ya ɗauki attaura sai wa'azi da ita idan ya wuce sai wani manzo sai ya sake zuwa sai ya ɗauki wannan attaura sai wa'azi da ita annabawa da manzanni a cikin bani isra'ila kamar yadda malamai suke a cikin addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine yadda duk anguwar da ka je a anguwannin musulmi za ka samu malamai to haka duk anguwar da ka je za ka samu annabawa da manzanni cikin su Allah ya rinka biyo bayan annabi Musa da manzanni yace wa atayna Isa na Maryama manzo na ƙarshe a cikin bani isra'ila shine isa ɗan maryam allah yake shi kuwa sai muka ba shi sabuwar doka sabuwar shari'a na daga ciki muka ba shi albayyinati hujjoji waɗanda ƙarar suke tabbatar da cewa allah ɗaya ne hujjojin da ke tabbatar da cewa shi isa bawar allah ne hujjojin da ke tabbatar da cewa shi isa wata ma'ujiza ce allah maɗaukakin sarki ya so ya samar da ita a ƙarshen halittar annabawan bani isra'ila shi yasa ya zo ba tare da uba ba wa ayyabna hu bi ruhil qudus sannan muka karfafe shi da mala'ika jibril yana raka shi duk inda yake duk inda annabi isa yake tafiya mala'ika jibril yana biye da shi to sai Allah madaukakin sarki ce to kai ka ji wannan tarihi to sai Allah ya dawo yana tuhumar yahudawa da cewa afa kullama ja'akum rasulun bima la an anfusukum yanzu nan a ce duk sanda wani manzo ya zo muku da abin da son ku bai yi daidai da shi ba istakbartum sai ku girman kai ku ce ba za ku ji ba fa fariqan kazzabtum wasu manzannin ku kayyata su wa fariqan taqtuluna wasu manzannin ku kashe su yanzu nan suka yi daidai haka bai daidai ba yanzu nan Allah madaukakin sauki ne musu tambaya ne tambayar zargi yanzu wannan irin bawa da Allah ya muku ta manzanni da Allah yake turo muku rututu ya yi daidai a ce duk sanda Allah ya aiko wani manzo in ya wa'azi ya saba muku sai ku ce ba za ku bi ba ku kayyata wani wani kuma ku kama shi ku kashe ba a taɓa samun al'ummomi waɗanda suke kashe annabawa irin bani isra'ila ba malamai sun ba da labari daga cikin ainihin sahabbai da tabi'ai a cikin ingantattun hadisai a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace a rana ɗaya da yahudawa sun taɓa kashe annabi goma sha bakwai a wata anguwa kuma suka zo suka buɗe shagunansu suka ci gaba da cin kasuwanci a gari guda sun taɓa kashe annabi ɗari uku kuma suka ci gaba da hada-hadarsu waɗannan su ne bani isra'ila ibn kafir sai ce fakanat bani isra'ila to al-anbiya a assalam aswa al-mu'amala su dai bani isra'ila sun kasance suna munana mu'amala tsakaninsu da annabawa fa fariqan yukazzibunahu wani ɓangaren na annabawa sai su ƙayyata in annabi ya zo wa'azi sai su ƙayyata shi kamar wa kamar annabi dauda domin wa'azi suka tuntsire da dariya suka ce ka bi tsohon soja wai shi ne Allah ya aiko a matsayin annabi suka ce ai kai wani abu ne tsohon soja ne kawai Sulaimana da ya taso kuma sai suka ce dama ka bi shi dan tsubbu dan sihiri haka fa fariqan kazzabtum wa fariqan yaqtulun wa fariqan taqtulun wasu bangare kuma sai su kashe idan kana bibiyar karatuttukan mu da muke na safi a wannan makarantar tamu mun kawo wadda banu quraiza suka so su kashe banu qawqa'a suka so su kashe annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun yi haka ne fa daga yanzu sulhu an yi kisan kai a tsakanin yahudawa wani musulmi ya kashe yahudawa guda biyu da kuskure sun yadda su da kansu kuskure ne sai suka cewa annabi ya zo a yi sulhu ya zo yana zama sai wannan ya tashi wa muhammad da allah ina zuwa ina zuwa sai wannan ya shiga gida sai wannan ya ce da allah ina zuwa zan kama ruwa kafin a ankara duk sun watsi sai suka je sai suka taru a cikin gidan suna kokarin su turo dutse ya zo ya kashe annabi sallallahu alaihi wasallam sai malaika jibril ya ce tashi ka ba su wuri manzon Allah yana tashi shi ne zo yana cewa wallahi la yusakinuna fi madinatina hadi wallahi ba su sake zama da mu a cikin wannan garin namu waɗannan sunar yahudawa shi kanshi annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yi yunkurin kashe shi kisa irin wannan sun yi yunkurin kashe annabi ta hanyar magani mun karanta hadisin anan su zuba mashi guba a cikin abinci ya zo ya ci don ya mutu sun yi wannan ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba har wani lokaci da suka je suka saka annabi guba a abinci sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama kafin annabi ya ankara wani sahabi hawa ya kai hannu ya ɗauki nama yana ci sai ya faɗi gawa me ya faru sun saka guba a ciki annabi suka so su kashe to kashe annabawa a wurin su ba wani abba ne kashe malamai a wurin su ba wani abba ne duk wani mai wa'azi kashe shi a wurin su ba wani abba ne ne Allah yake cewa yanzu haka ya yi daidai a ce duk wanda ya zo muku da abin da ba kwa so ku kashe shi ko kuma ku ce ƙarya yake yi malam yake cewa wa ma za ka illa li annahum kanu wa atunahum bil umuri al mukhalifa li ahwa'ihi ba dan kuma ne sai dan annabawan sun zo musu da abin da ya saba son zuciyarsu wa ara'ihim sannan kuma annabawa sun saba wa ra'ayinsu wa bi ilzamihim bi ahkami tawra wai saboda annabawan sun ce dole su aiki da dokokin at-taura allati qad tasarrafu fi mukhalafatiha waɗanda ainihin sun riga sun sha alwashi sun riga sun goge wajen saba wa at-taura to dan ne za a ce dole su aiki da ita ولهذا كان يشق ذلك عليهم لما كان جماعة بنين يسألني في أيكي دا التوراة fa yukazzibunahum ne sai su an su rinka ƙaryatar da annabawa wa rubama qatalu ba'dahum wani lokacin ma sai su koma suna kashe wasu ainihi wato annabawa Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye jama'a kun ji abin da Allah ya yi musu ce aka kullama ja'akum rasulun bima la tahawa anfusukum duk sanda manzo ya zo muku a ce duk da manzo zo muku da abin da zuciya ku ba ta so sai ku kashe shi bai ku ji amsar da suka ce da suka ce wa qalu qulubuna ghulf wa qalu qulubuna ghulf bal la amsar da za su ba Allah sai suka ce kulubuna gulfu mu zukatan mu a rufe suke duk wa'azin ma da ake ta bayan kunnen mu yake wucewa kun ji abin da suka ce wa Allah sai Allah ya ce ban Allah ya kariya suke la'anahumullah Allah ne ya tsine musu albarka tsinuwar Allah sai take bin su bi kufrihim saboda kafircin su sakalilan ma yu'minuna yan kadan ne ma za su imani kun ji baki kuma can tsinuwa nan kuma baki Allah ya tsine musu albarka saboda kafircinsu sun ce don haka ɗan kaɗan ne za su imani shi kenan Allah ya musu baki cikin bayahudu miliyan ɗaya da kyar ake samun haɗe yake musulunta fakalilan ma umiluna ga kuma ga bakin Allah maɗaukakin sarki ya hau kansu Allah maɗaukaki ya tsare ne kun ji yadda suke da annabawan Allah kun ji yadda suke da littafin Allah a taura yawa suka yi da alkur'ani lokacin da qur'ani ya zo musu Allah ya ce walamma ja'ahum kitabun min indillah na'am walamma ja'ahum kitabun kitabun min indillah yayin da wani kasaitaccen littafi ya zo musu daga wurin Allah shine alqur'ani musaddiqun lima ma'ahu shi littafin yana gaskata littafin da ya samu tare da su a nan wurin Allah yana so ya tabbatar maka da cewa qur'ani bai yi musu wani laifi ba domin da alkur'ani ya zo ya kace kace da littafin da ke hannunsu sai su ce to ai an wulakanta su an wulakanta littafin su da qur'ani ya zo sai ya ce a taura da ke hannunku gaskiya ce ku Musa gaskiya ne Allah yake cewa yayin da wannan babban littafi ya zo daga wurin Allah yana gaskata wannan saƙon da ya samu a hannunsu wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru kafin zuwa wannan littafi sun kasance suna roƙon Allah Allah ya ba su nasara a kan kafirai saboda darajar wannan littafin da zai zo sun kasance suna roƙon Allah ya ba su nasara a kan wannan ainihin kafirai saboda sabon manzo da zai zo wato abin da yake faruwa kamar da zamu zo mu ji a cikin hadisi jama'a a lokacin da yahudawa suke zaune a madina su ne kaɗai masu littafi da ausu da khazraj su kuma maguzawa ne lokacin yahudawa in faɗa ya kama su da waɗannan larabawa maguzawa sai su rinka ce musu arnan banza arnan wofi annabin ƙarshen zamani ya kusa zuwa idan ya zo zai zo da littafin shi da ikon Allah za mu haɗu saboda albarka wannan littafin mu karkashe ku a wurin yahudawa larabawa suke jin wannan karatu laraba ba su san annabi ba laraba ba san littafin Allah ba saboda ba su da wani littafi da suke karanta daga annabawa su waɗannan su ne suke da attaura suna ganin cewa Allah zai aiko da annabi ƙarshen duniya zai zo da littafi shi wannan annabi sai su suna tashi suna cewa waɗannan larabawa idan annabin ƙarshen zamani ya zo za mu haɗu za mu karkashe ku za mu muku kisa irin kisan adawa da samudawa shine Allah yake cewa wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru sun kasance kafin zuwan wannan littafin suna neman nasara a wurin Allah Allah ba su nasara saboda albarkar zuwan manzon saboda albarkar wannan littafin falamma za'ahum ma arafu yayin da abin da suka sani ya zo musu shine littafin da suka sani shine alqur'ani da yazo musu manzon da suka sani shine manzo Muhammad da yazo musu kafaru bihi sai suka kafirce mishi sai Allah yake sana'atullahi alal kafirin kai Allah ya wa kafirai albarka kun ji barkin da Allah ya jefa musu daga ƙarshe yake sana'atullahi alal kafirin kai Allah ya wa kafirai albarka yau dan ne za a ce wai ka a kira wa Hudawa da Nasara kafirai wallahi sai dai munafunci don a yanzu akwai wasu shedanun mutane wai suna cewa a daina cewa kiristoci da yahudawa kafirai dan girman Allah idan kai musulmi ne in ka zo nan yakunin madina ya za ka yi nan yakunin madina kafaru min ahlil kitab wal mushrikin munfakin hatta ta'tiyahum al bayyina me za ce Allah ya kira su da kafirai kuma ya ce min ahlil kitab daga cikin ahlil kitab duk wata mujamala da kai musulmi za ka don ka samu karɓuwa a hannun arna wallahi munafinci ne wanda zai ja maka asarar duk abin da kake fare na ka ka tsaya kai ti a san ka a san ka. a san ka a san mecece manufarka a san ka a san yara uslubin wa'azin ka yake amma kullum kana dafe dafe yadda wai kai za a ce kai ba ka da zafi wai kai mai sanyi ne kai ba abin da ya shafe ka kai ba ka kaza sai dai in ba qur'ani za ka karanta ba kuna ji nan yanzu Allah yana tarihin yahudu ne sai yake cewa yayin da annabi ya zo musu da littafin da littafin na gaskata sakon da ke hannunsu a kafin zuwan littafin kuma sun yadda littafin zai zo kafin manzon ya zo sun yadda zai zo amma yana zuwa shi din ne fa Allah ya ce falamma ja'ahum ma arafu abin da suka sani ne yazo ba wani abu bane daban kafaru bihi sai suka karyata suka ce kawwa ne sun kafirce sai Allah ya ce fala'anatullahi alal kafirina kai Allah ya tsine wa kafirai albarka wannan maganar ce muke cewa yau abin takaici saboda makirci ba isa a faɗi irinta a fassara ta ƙarara akan mimbarin ka'aba ko na masallacin annabi ba za a iya cewa Allah ya tsine Yahudawa da Kiristoci ba ana jin tsoro saboda wai Amerika su ce saboda haka kullum ta'awidu ake kullum kwana ake kullum kakkaucewa ake yi a kan mimbarin Ka'aba ba za a iya tsine wa Amerika ba a yau a kan mimbarin Ka'aba a yau ba za a iya tsine wa Ingila ba me yasa ana jin tsoron su yau a masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama limami ba zai daga hannu ya kira sunan manyan kafirai ya tsine musu albarka ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan mimbarin a wannan wurin yake sallah yana daga hannu yana kiran sunan manyan kafiran duniya yana faɗin ƙungiyoyinsu yana faɗin ƙabilunsu yana tsine musu albarka yau kai haka sai ce kai ka cika zafi kana ambatan suna ƙur'ani ya ambaci suna ya ce tabbat ya da abi lahabin wa tabbi abu lahabin din nan uban annabi ne amma Allah ya tsine mishi albarka Allah ba shi da zumunci da kowa saboda kowa sai wanda ya bi shi saboda haka Allah baya mujamala Allah baya munafunci don haka mai wa'azi ka yi wa'azi ka faɗa abin da ka tabbatar daidai ne tsoro da tantama wallahi tallahi za ta ja da kai baya ne gashi kuna ganin Allah maɗaukakin sarki ya tsine musu albarka kai ba su ba sai da ya haɗa da duk wani kafiri yace Allah ya tsine wa kafirai albarka saboda haka duk inda kake in ya kama za a tsine wa kafirai buɗe baki ka ce Allah ya tsine wa kafirai ko a majalisa ne ko a ina ne duk inda magana ta kama la'anatullahi alal kafirin in ku an ce ba haka ba to kenan ba za a karanta qur'ani ba ku an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye al-imam Muhammad ibn Ishaqa ya ruwaito daga sahabi Abdullah dan ya ce anna yahuda kanu yastaftihuna ala al-aws wal khazraj bi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam qabla mab'athihi yahudawa kafin Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama suna ainihin firgita kabilun larabawa ausawa da khazrajawa suna cewa idan annabin ƙarshen zamani ya zo za mu haɗu da shi za mu kashe ku فلما بعثه الله من العرب lokacin da Allah ya aiko annabi sai zan daga cikin larabawa ne wato kun ji inda asalin matsalar take su yahudawa sai suka ce wai laifin da Allah ya yi musu da ya aiko annabi cikin larabawa har ya saba aiko annabawa a cikin su don haka tun da Allah ya saba alkawari to su ma yau da ba su kiyaye alkawarin Allah sarki ya tabbata ga Allah amma fa ba inda Allah yake zai aiko annabi a cikin su Allah ya ce zai aiko annabi to su kuma sai suka ɗauka wai annabin in zai zo a cikin su yake kuma saboda kisisi ne su ba sun karanta cewa annabin zai zo a ƙasar larabawa ne kuma garin da zai bayyana gari ne mai yawan dabinai shi yasa suka je suka kewaye madina da tunanin za su samu ɗa da shi zai zama annabi in suka haifi ‘ya'ya sai suna ta sa wa ‘ya'yansu Muhammad Muhammad Muhammad saboda fatan cewa ɗansu ya zama shi ne to wai da ya bayyana cikin larabawa kafaru bihi sai suka kafirce mishi waje hadu ma kano ya ƙolo na fihi duk maganar da suke faɗi game da annabin sai kuma suka dawo suka yi musu faƙama na mu'adu bin jabal to sai aka samu cikin larabawa waɗanda da su ne magudawa daga ciki akwai mu'azu ɗan jabal وبشر بن البراء بن معروف وداود بن سلمة سياك سامو سواء بلار باواني دا سواك جوا وفتن مغانا سن مسلمتا ايو زي زكا زي زكا تيوا معشر يهود يا كو يهودا اتقوا الله واسلموا كجي صورا الله كمسلمتا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ku kuke firgita mu kuke roƙon Allah cewa Allah ya kawo Muhammad a ƙarshen duniya ku haɗu da shi ku kashe mu wa nahnu ahli shirk a lokacin muna shirka wa na bi annahu mab'usun ku kuke gaya mana cewa zai zo wa tasifunahu lana bi sifatihi kuna faɗa mana siffofin shi فقال سلام ابن مشكم أخو بني النبي sai wani ba yahudi ya ce a ku saurara ku ji ma ja'ana bi shay'in na'rifuhu abin da ya samu kafirce mishi duk abin da muka sani wanda muka san zai zo da su bai zo da su ba wa ma huwa billazi kunna na lakum kai gaskiya ma ba shi ne annabin da muke ce muku zai zo ba fa anzala Allah fi zalika min shi shine dalilin da ya sa Allah ya saukar da wannan aya cewa walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum kaji dalilin saukar aya sakamakon wannan sai Allah madaukakin sarki ke cewa bi samashtaru mashtarau bihi anfusahu bi samashtaru bihi anfusahum an Sallama son zuciya ce neman duniya ne neman shugabanci ne sai Allah ya ce bi samashtarau bihi anfusahum Allah wadaran siyayyar da suka yi wa kawunansu wace irin siyayya ce an yakfuru bima anzalallah da suka kafircewa abin da Allah ya saukar baghyan ne saboda hassada da kiyayya an yunazzila Allah min fadlihi ala man yasha ne saboda mai Allah zai saukar da falalar shi ga wanda ya so Abinda karatun yake nufi shine wai su yahudawa suna ganin su ya cancanta su faɗi wa Allah wa ya kamata ya zama manzo to tunda Allah ya bugi kirji ya zaɓar wa shi wanda yake so sai suka ce to sun ci abin da yake so kuma suna hasada shi ne Allah maɗaukakin sarki ke cewa Allah ya bar irin wannan ciniki da suka yi wa kansu suka cewa abin da Allah ya saukar saboda kiyayya wai dan Allah zai saukar da salon shi ga wanda ya so min ibadihi daga cikin bayan shi to dama akwai wata jikakkiya tsakanin su da Allah wannan jikakkiyar ita ce ne dama Allah yana fushi da su akan sun kafircewa annabawan shi ko to yau kuma ga sabon manzo sun kafirce mishi kun ga sabuwa ta faru sai Allah ya ce fa ba'u bi ghadabin ala gadabi sai suka wayi gari a cikin fushin Allah sama da wani fushin Allah da dama Allah yake jin haushinsu dama Allah yana jin haushinsu amma ba sun yi imani da annabi sai Allah ya ce musu to amma da sai kafin cewa annabi to sai Allah ya sake yin sabon fushi da su a bisa daɗaɗɗen fushin da yake da shi a kansu Allah ya ce wa lil kafirina azabun muhim lalle azaba ta wulakanci ta tabbata ga kafirai baki ɗayansu kun ji wata sabuwa a can Allah ya biyo su da tsinuwa a nan kuma Allah ya biyo su da alkawarin azaba kuma azabar ta wulakanci wannan shine sakamakon wanda biyu yake hasada wannan irin hasadar ita ma tana bayyana a cikin musulmi ne za ka samu babban malami yana albishir da cewa nan gaba za a samu matasa malamai nan gaba za a samu samari nan gaba za a samu kaza da zarar fi sun fara bayyana irin waɗanda yake faɗi sai kuma wutar hassaba ke ta ce shi wannan irin hassabar ma tana bayyana a cikin malaman musulmi na'am idan ba a ce waɗannan matasan da suka taso sun taso ne da kiran ƙarya ko da ƙirƙiro bid'a ko kuma da rashin ilimi ingantacce wannan kam sun yi abin da ba shi ne kake faɗi ba amma a matsayinka na malami menene dalilinka da za ka ji haushin kaji ya bayyana kai abin da kake so ka zama kai ne ɗan autan malamai daga kanka ba wani ko kuma duk wanda ya bayyana ya karatu ya zo ya bayyana a ƙarƙashin ka ya ce shi ɗan makarantar ka ne ko shi ɗan ƙungiyar ka ne ko ɗariƙar ka yake bi in ba haka ba sai wutar hasada ta tashi ma'ana kai ba addini kake ba duk malamin da addini yake murna yake in ya ji ga wani ya bayyana yana faɗin gaskiya in ya ji ga wani ya zo yana faɗin gaskiya domin kai ka san ba za ka rayu rayuwar da za ka ci gaba da faɗin gaskiya har abada ba wata ran za ka mutu to ran da ka mutu in ba a samu wasu sun taso kafin ka mutu ba me kake tunani so kake a mutuwar kasko don haka malamai ku daina hasaba kasantuwar kana da karbuwa sai ka ji wani ya taso ya karbu ba dalili ne akan cewa an watse maka ni shi yasa aka karbe shi ba zukatan mabiya na iya bin mutum fiye da ɗaya don haka ana bin ka ana bin wani a kai abin da kake so kai kaɗai, don haka malamai ku ji tsoron Allah to na biyu ku kuma matasa in kuka taso na daga cikin uslubin da waɗannan ayoyin ke ladabtar da mu shi ne kar ka saɓa wa abin da ka san gaskiya ne saboda ka ga cewa ta haka za ka bayyana yanzu kuna jin ayoyin suna bayyana cewa annabi da ya zo da ƙur'ani shi ƙur'ani ya zo ne musabbiƙun lima ma'ahu na'am an samu matasan da su kuma yau da zarar ya taso abin da yake so ya nuna shine yanzu ya taso da wani ilimi wanda yake babu wani malami da yake da shi ya taso da wata iyawa wanda yake babu wani wanda ya gabace shi a kanta sarki ya tabbata da Allah matuƙar abin da ka samu magabatanka suna kai daidai ne abin da yake wajibi a kanka shine ka tabbatar wallahi tallahi jama'a akwai waɗanda sun tafi sun yi karatu a ƙasashen saudi arabia da ƙasashen masar idan suka dawo najeriya suka ji abin da suka sani na gaskiya wasu sun karantar Sai sai fushi sai ce ya fasa karantarwa wa duk abin ma da zai zo ya faɗi wa biyu wasu sun faɗa a to ka fara waɗanda ba sani ba wani ka faɗa musu jama'a mun fahimci wannan bakin duk wannan yana nuna rashin ikhlasi ne in kana da ikhlasi ka zo ka karantar da addinin musulunci in ma ka karantar an ce kwaikwayon da yake ohadai annabi da ya zo an taɓa cewa sallallahu alaihi wa sallam an taɓa cewa kai kwaikwayon waɗancan yake yi ko da ya zo da littafi ne kuma ya ce musa gaskiya ne isa gaskiya ne zabura injila a taura duk gaskiya ne wannan zai zage mai daraja ba ko da ka malaman ku daina kallon bayyanar wasu matasa a fagen malanta barazana ce gare ku ba barazana ba ce alheri ce sannan duk matashin da bai zo ya gaishe ka ba a matsayinka na malami a matsayinka na shehi a matsayinka na gausi kar ka ɗauki fushi da shi matuƙar abin da yake faɗi gaskiya ne ka ce eh abin da yake faɗi gaskiya ne sai dai ba shi da kunya baya mutunta manya wai saboda mai zuwa mun shi ba duk ba na zubi ba ne babban abin shi ne gaskiya ake faɗe eh, shi kenan kawai manta da kai kanka to Allah madaukakin sarki dai wai tur da Allah wadaro da irin wannan hasada ta kafirai wai dan ne Allah zai saukar da sako ga wani balarabe dan ne Allah ba zai ci gaba da bayarwa a gidansu ba to sai kuma wata sabuwar matsala Allah madaukakin sarki ce wa idza qila lahum aminu bima anzalallah na'am وإذا قيل لهم آمنوا fahimci munanan halayen yahudawa jama'a don kar ka fahimci cewa allah maɗaukakin sarki ya nufi ya tona musu asiri ne a'a allah yana sanar da mu su ne kawai ba cin mutunci yake musu ba idan ba cin mutunci ne allah ba zai nufi su da musulunci ba zai kira su zuwa ga musulunci ba don haka waɗannan ayoyin jama'a Allah madaukakin sarki a cikin su yana kiran Yahudawa ne su zo su yarda da Alƙur'ani a shi da Allah sharri yake nufin su da shi ba zai fatan su musulunta ba sai Allah ya ce wa idza qila lahu idan aka ce da yahudawa aminu bima anzalallah ku yi imani da alqur'ani da Allah ya saukar wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam qalu sai ka ji sun ce nu'minu bima unzila alaina mu dai mun yi imani kadai da abin da aka saukar mana wato mu ba za mu sake yadda da wani littafi ba a taura kawai za mu yadda da ita Allah ya ce wa yakfuruna bima wara'ahu sai kaga suna kafircewa duk littafin da ba a taura ba wa huwa a hali shi wannan littafin Alƙur'ani da suka kafircewa shine kaɗau gaskiya a wannan zamani a wannan zamanin jama'a a taura da injila Allah ya aje su saboda ka in kana bin su to bata kake bi amma a waɗancan zamuna a taura da injila gaskiya ne amma tun da alqur'ani ya zo to wa huwa alhaq shi ne gaskiya kuma gaskiya musaddiqan lima ma'ahu gaskiyar da ke tabbatar da gaskiyar da ke tare da su sai Allah madaukakin sarki da wannan aya yake nuna mana cewa bayan alkur'ani a wannan zamani duk wani littafi za ka yarda da shi ne a matsayin Allah ne da gaske saukarwa da wannan annabi amma ba za ka yi hukunci da shi ba shi yasa hakim da malik suka ruwaito hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana tsaye sai na umar ya tsinto wata takabba ta attaura sai ya zo da ita gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama yana karantawa to an rubuta ta da larabci ne sai manzon Allah ran shi ya ɓaci fuskar shi tun ke umar bai lura ba ya fi yana ta karantawa sai da abubakar ya kwaɓi hannun shi haka yake fakilar tasawakil kawai asara yake kana karanta wani littafi a gaban shi shi ya ɓaci ka daina sai na umar sai ya tuba yace na tuba na bi allah na bi manzan shi sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya miƙe yace alam atikum biha a nafiya. jama'a ban zo muku da shari'ar musulunci farakar ba ya ce wallahi lau kana musa hayyan ma wasu abu illa an yattabi ali da annabi musa zai dawo duniya a yau bai halatta ya bi a taura ba sai dai ya bi ni don haka jama'a kun ji ina malamai waɗanda ke ɗauko zabura suna wa'azi da ita ba a wa'azi da zabura don yanzu sai ka je wani gari sai ka ji an ce ga malam mai zabura ko shi zabura yake wa'azi da ita to malam mai zabura ka bata ba a wa'azi da zabura da qur'ani ake wa'azi na'am a babin kafa hujja ana kafa wa kiristoci da yahudawa hujja da littattafansu amma ba za ka ɗauki bible ka zo cikin musulmi ka ne musu wa'azi ba da qur'ani ake wa'azi amma idan kirista wazo zai buƙabalance ka za ka iya ce mishi a duba john 12-12 littafin ka ya ce kaza a duba matthew littafin ka ya ce kaza a duba korintiyawa littafin ka ya ce kaza a duba manzanni littafin ka ya ce kaza a farawa genesis littafin ka ya ce kaza a nan kana kafa mashi hujja ne amma ba za ka riƙe bible ka zo kane wa musulmi wa'azi da shi ba saboda allah ya dakatar da littafi kaf sai alƙur'ani Dan haka alƙur'ani wa huwa musaddiq وهو الحق مصدقا لما معه alƙur'ani shi ne littafin da yake gaskiya ne bayan shi babu wata gaskiya sannan kuma shi wannan littafin alƙur'ani shi ne mai gaskata duk abin da ya samu tattare da shi ne daga cikin littattafan Allah to sai Allah maɗaukakin sarki sai ya ce a'a wannan maganar da yahudawa suka faɗi ƙarya suke bari ku ji tambayar da Allah zai musu sai ce kun idan dai har da gaske kun yadda da attaura salima ta taqtuluna anbiya Allah min qablu me yasa kuke kashe annabawan Allah tun kafin zuwan annabi Muhammad me yasa kuke kashe annabawan da ke muku wa'azi da attaura idan kun ce kun yadda da attaura me yasa kuke kashe malaman attaura in kuntum mu'minina in da gaske ku mu'mini ne kun yarda da at kenan Allah yana sake nuna mana anan uslubin wa'azi idan ka nuna wa mutum aibin da ke cikin addinin shi ba ta hanyar zagi ba ta hanyar kafa hujja idan ya karkata zai ji gaskiya to shi ke kenan sai ka tsaye da irin wannan wa'azin amma idan ya dawo zai sake bauɗewa sai ka sake jeho mishi tambaya ta kalubale ita ce ta faru a nan Allah ya ce ku bi Qur'ani sun ce a'a su da su yadda da wani littafi ba sai a taura sai Allah ya ce a ƙarya kuke in kun yi da a taura da yasa kuke kashe annabawan a taura in ba ku mu'mine ne Allah ya ce wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat thumma اتخذتم ثم اتخذتم العلم sarki ce wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati idan annabi ya zo muku da Qur'ani da hujjoji kun kiyarda ba abin mamaki bane domin annabi Musa ma ya zo muku da hujjoji bayyanannu summa takhaftumul ijla sai kuka yi watsi da waɗannan hujjoji kuka je kuka ɗauki ɗan maraƙi min ba'dihi bayan annabi Musa ya tafi karɓo saƙon Allah wa antum zalimuna kun yi haka ne kuna masu zalunta kanku abinda wannan yake cewa haƙurarwa ce da annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce ba za su yarda da littafin gaba sai littafin annabi musa ka ce musu nan ma ƙarya suke domin musan ma ya zo musu da hujjoji suka ƙaryata suka koma suna maguzanci wannan musa ya zo musu wa'azi jama'a da ya zo wa'azi ne wa'azi ne wa'azi a cikinsu suna tsakiyar shan azaba daga fir'auna ya kwace su daga azaba sai suka ce to sun yi imani sai ce to har ka kula da su zan biyan karɓo saƙo da wurin Allah annabi Musa ya tafi sai aka samu wani shedani mai suna As-Samiri masu yin tafsiri ku daina cewa Musa As-Samiri babu wani Musa As-Samiri Musa annabi ne As-Samiri sunan shi kenan As-Samiri ba Musa As-Samiri ba don haka kuskure ne masu yin tafsiri ku daina faɗin haka Musa annabi ne asamiri kuma shi ne shaidani wannan asamiri sai ya ainihin ɗauki shawarar cewa zai lalata addinin annabin musa sai ya ce kowa ya kawo gwalagwalai da yake da su sai ya je sai narka gwalagwalan sai je kera ɗan maraƙi cows ya kera ɗan maraƙi sai ya mishi inji a cikin shi sai ya samar mishi da bottle wurin da ake taɓawa, idan aka taɓa shi sai dan marakin lahu suwaru sai ya rinka kuka sai ce haza ilahukum wa ilahu musa falasi kun ga Allah kuna shi ne Allah musa ya manta ya bar shi ya tafi neman Allah ga Allah nan sai suka ce to ya za a yi sai ce abinda za a yi za ku rinka kewaya shi ne kuna yin zikiri kuna yin wuridoji wannan shine tarihin yin mandiri na farko a duniya ka duba tafsirin jamal hashiyatul jamal alal jallalai mujalladi na biyu da sa su cewa su rinka kewayawa suna zikiri suna ambatan shi wannan dan maraƙi to sai musu ganguna na mandiri sai aka samu wasu suna kaɗa mandiri to wasu na kaɗa mandiri wasu kuma sun tashi suna kewayawa to zikiri ya yi zikiri to kafin zikiri in yi zikiri wani zai zama connected gaba ɗaya ya manta da abin da yake ciki bai lura ba sai tun jire dan maraƙi. kuma dan maraki kaga an ce maka na gold ne wato tangaran ne yana faɗi sai fashe sai bani isra'ila suka fashe da kuka sun shiga uku sun lalace yanzu nan kuɗin sun yi asara kuɗin sai Allah ya ka ji la'anannu ba suna nadamar sun yi bautar gunki ba ne yanzu suna nadamar kuɗin ne yanzu sun tafa iska kenan Allah ya ce wa ushridu fi qulubihim al-ijl an jarabci zuciyarsu da wannan dan marakin ne waɗannan su ne bani isra'ila sai allah yake cewa wani kadi ja'akum musa bil bayyana ai musa ma ya zo muku da hujjoji karara sun mattakhastumul ijla min ba'dihi sai kuka koma kuka ɗauki ɗan maraƙi kuna bauta mishi wa tun zalimuna hakan da kuka yi zalunci ne kuka yi kukan ku kun san zalunci ne Allah maɗaukakin sarki kiyaye to sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya sake ɗauko mana wani tarihi wanda aka yi shi a can baya ga waɗanda suke bin tafsirin nan namu kun san mun wuce wani wuri da muka zo tarihin da Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa annabi Musa ya zaɓi mutane saba'in waɗanda za a tafi tuba ga Allah yanzu dai kaji annabi Musa ya zo da attaura ya zo da hujjoji sun yi watsi da hujjojin sun koma sun yi bautar dan maraki da annabi Musa ya dawo da attaura Allah ya rubuta mishi ita a allina sai ya zo sai ya samu gaba ɗaya mutane sun zama maguzawa ana tabautar gunki sai hankalin shi ya tashi ya jefar da attaurar ya kama dan uwan shi annabi haruna da doka dan uwan yana cewa kar ka ja min abin kunya na hana su sun ki halwa kai kuma yanzu ka zo kana duka ƙarshe hankali ya kwanta sai Allah ya ce to abin da za a yi aje a zaɓe masu hankali cikin waɗanda ba su bautar gunki ba ka ga yanzu waɗannan ana nuna maka saboda imani ba su bautar gunki ba saboda hankalinsu kuma a jebe su gaban Allah su tuba a madadin waɗancan tunda Allah ya fushi da waɗancan to su ka su zo sai ka zaɓo mutum sabai da suka tafi sai annabi Musa ya fara magana da Allah to nan kuma sai wauta su ta bayyana cewa su ma din ashe hankalin nasu a sarari ne amma a haƙiƙa ba hankali ba ne sai suka ce Musa ai eh, miliyawa muke ji sai ce Allah sai suka ce to Allah ke mai eh to ya fito mu gan shi in ba haka wallahi ƙarya ne mu za a yi fara. Eh, sai suka ce ba za su yadda ba hatta mara Allah jaharata sai mun ga Allah gaba da gaba nan take sai Allah madaukakin sauki ya musu tsawa sai suka mutu gaba ɗaya har da annabi Musa can sai Allah ya tausaya wa annabi Musa sai ya tawar da shi da ya tawar da shi sai da waɗannan dattawa guda saba'in sun mutu sai fashe da kuka ya Allah ka taimake ni waɗannan mutane dattawansu na zaɓo guda saba'in ko koma ce sun mutu ne ai ba za su saurare ni ba sai Allah ya tausaya annabi Musa sai aka tayar da su waɗannan fa masu hankali ne Ke kenan irin hankalin dattawan bani Isra'ila ke sai aka ce to yanzu dai shikenan Allah ya ce muku dan haka ga attaura sai Allah ya sake miƙo kowa annabi Musa attaura sai annabi Musa ya miƙa masa sai suka ce wallahi ba za su ansa ba a ja baki a fasara tun anan idan mai yiwuwa ce su karba in ba mai yiwuwa ba ce wallahi tallahi ba za su koma gida ba da ita to shi ne sai Allah madaukakin sarki sai dannu musu wannan dutse wanda ainihin annabi Musa yake a kai shi ne wannan karatu da ayoyin za su kai mu zuwa gare shi da Allah yake cewa wa iz akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur na'am wa iz akhadna mithaqakum wa rafa'na sarki ya ce wa iz akhadna mithaqakum ya ku bani isra'ila ku tuna lokacin da muka yarjejeniya da ku akan cewa duk abin da Allah ya baku za ku karba wa rafa'na fawqakum at amma da aka miƙo muku a taura sai kuka ki karbe sai muka dago dutsen turu sama da ku za mu danne ku muka ce huzu ma ataina kun bi quwwa ku karbi abin da muka ba ku rike shi da ƙarfi wasma'u sannan kuma ku ji maganar da ake gaya muku bani isra'ila zina ne sai da wuta a cikin mallashi aka ce gafa suka ce ba za su karba ba sai Allah ya danne dutse ya taho zai danne su sai aka ce ku karba ku ji abin da aka ce muku ku ji ta wannan halin da suke ciki sune suna kallon dutsen nan zai danne su ko ba zai danne su ba suna tafiya suna karɓe za su sujuda amma qalu ina sai suka ce mun ji wa na amma wallahi ba za mu yi ba mun ji amma wallahi ba za mu Allah ya ce wa ushribu fi qulubihim al ijla bi kufrihim abin da ya suka yi wannan kafircin saboda an shawar da zuciyarsu ta dan maraki su fi wallahi dan marakin nan yanzu shine kawai a zuciyarsu dan haka at-taura injila annabawa ba ruwansu amma tun da sun ga ba a hallaka su an ce ku ce mun ji to sun ce sun ji amma mun duka sai suka ce wallahi ba za mu ba Allah ya ce qul bi isma ya amurukum bihi imanukum ya kai mai karatu ka ce Allah wadaran abin da imanin ku ke umarnin ku da shi in kuntum mu'minina in dai ku ne yanzu haka ne imani da annabawa Allah yana koma zuwa ga magana baya ne sun ce ba za su yi imani da annabi ba sun ce ba za su yi imani da attaura ba me yasa saboda sun yi imani da annabi Musa sun yi imani da attaura sun ce ba su imani da qur'ani ba to sai Allah ya ce yanzu imani da attauran kenan kun ji attauran ba yadda aka wani sannan kun ji yadda ta kwashe tsakanin su da Allah a baya Allah ya tsine musu Allah ya musu baki Allah ya musu tir a yanzu ma gashi Allah ya sake cewa bi sama wa amurkum bihi imanukum in kuntum mu'minina tir da abin da imanin ku ke umarnin ku da shi in kun kasance haka ne imani ka gaya mun jama'a yaushe waɗannan mutanen ba su albarka jama'a kuna fahimtar maganar nan wannan tun zamanin annabi musa ne allah yake tsine musu albarka har allah ya zo zamanin annabi dawuda tsine musu albarka ake har allah ya zo zamanin annabi isa tsine musu albarka ake har zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hakimi musu albarka ake annabi ya tafi shekara dubu ɗaya da ɗari hudu ana karanta alqur'ani shine musu albarka ake ka gaya min yadda mutanen nan za su yi albarka ka gaya min yadda za su zauna lafiya ka gaya min yadda mutanen nan za su bar duniya ta zauna lafiya daga Allah ya ce bi'isa sai ya ce la'anatullahi sai ya ce azabun muhim azaba mai raɗaɗi tir Allah wadarai Allah ya tsine muku waɗannan su ne yahudawa yanzu zumunci ya zama tsakanin tsakaninsu da Allah gaba ɗaya saboda sun yi wa Allah fito na fito to sakamakon haka sai baƙaƙen maganganu kuma za su biyo baya don haka na tsawar zaman annabi da su a madina ko ba abin da suka ci gaba da yi kuma sai zagin Allah sai faɗa wa Allah baƙan magana sai yadda Allah magalula Allah wace ne inna Allah a fakirun su ce Allah talaka ne abin da suka wanne da shi ke a waɗannan ayoyi na gaba Allah yake cewa kul in kanat lakum ad-darul akhirah na'am kul in lakum ad ne daga cikin halitta Allah ya fi kowa kuma alfahari ina son ku gane wannan sirrin. duk wani lalatacce a cikin jama'a to in ka je ka same shi ta wani bangaren kuma za ka ga ya fi kowa alfahari da nuna shi ne asali ne waɗannan mutane dai kun da Allah ya tsine musu albarka amma kullum aka yi zaman hira da su sai ce Allah ya kai mu lahira za a ga matsayin mu wannan ta mu ne jikokin Ibrahim an manta mu ne ƴaƴan annabi Yakuba saboda mai saboda lalacewarsu sai suka koma ba sa alfahari da kansu sai alfahari da iyayensu da kakanninsu sai Allah ya ce to kun ka ce da su in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nas ka ce musu ya ku yahudawa idan dai har da gaske cewa lahira ku kaɗai za ku same ta a wurin Allah sauran mutane ba za su samu aljanna ba fataman nauyin mautu ko fatan mutuwa in dai har ka san in ka je lafira kana zuwa aljanna za ka je don girman Allah me yasa za ka tsaya anan kana wahala lawun man zaitar da kanan zar kawai ya ishe ka dauke ta ba sauro kawai ya ishe ka tashin hankali kawai ya ishe ka a rediyo da jaridu to in ka san in ka je ga inda za ka ci ka sha ba ɗauke wuta ba kefane ba jajjage ba niƙa ba azumi ba sallah don me za ka tsaya anan kana wahala shine Allah yake faɗa musu cewa idan dai har lahira ta su ce su kaɗai to su yi fatan mutuwa in kuntum sadiqina in ku masu gaskiya ne akan cewa lahira ko kaɗai za ku shiga aljanna amma da yake Allah ya san maganar banza suke faɗi don haka nan take sai ta su yace walan yatamannahu abadan na'am walan yatamannahu fi burin mutuwa ba bima qaddamat aydihim saboda mugun aikin da hannayensu suka aikata wallahu alimun bizzalimin Allah masani ne ga duk wasu azzalumai wato duk wannan zalunci da suke da shegantaka wajen maganganu Allah yana sana da su kuma in su yan halal ne da gaske lahira ta su ce su fito su burin ainihin mutuwa الله مؤكدين سنكيتي ولتجدنهم احرص الناس على حياتي الله اكبر نعم. ولتجدنهم احرص الناس cewa yahudawa ba za su taɓa burin mutuwa ba saboda mugun su sai kuma ya ce wa latajidannahum ahrasan nasi ala hayati za ka samu yahudawa sun fi kowa kwaɗayin rayuwa daga cikin mutane wani min na ashraku haka nan za ka samu yahudawa sun fi mushrikai son ainihin rayuwa ma'ana ta farko ta wannan wurin kenan yahudawa sun fi kowa a duniya son rayuwa kai ba kowa ba ma har mushrikai waɗanda ke bautar gunki to yahudawa sun fi su san rayuwa ma'ana ta ɗaya kenan ma'ana ta biyu wala tujidannahum ahrasan nasi ala hawati zaka samu yahudawa sun fi kowa san rayuwa daga cikin mutane wa min alladhina ashraku haka nan daga cikin mushrikai ana samun waɗanda su ma suna da tsananin san rayuwa kamar yadda yahudawa suke so fassarar farko tana nuna mana cewa ba da ya fi kowa sanya rayu a duniya har mushriki mai bautar gunki to bai kai kwaɗayin rayuwa kamar ba yahude ba fassarar farko kenan fassara ta biyu tana cewa yahudawa da wasu mushrikai sun fi kowa son rayuwar duniya Allah ya ce ya wadda a haduhu za ka samu ɗaya daga cikin yahudawa yana buri lau yu'ammaru alfa sanatin ina ma da zai shekara dubu za ka samu ɗaya daga cikin Yahuda an ka haɗu da shi za ka gaina da wannan aƙida ba abin da yake so irin ya rayu sai allah ya ce yo amma wa ma huwa bi muzahzihi min al'azab shekara dubu da zai yi ba za ta nesanta shi daga azaba ba an yi ammara ko ba shekara dubu wato kar ka ga tsohon kafiri a ce wannan kafirin wata zai tafi ka ce haba wannan tsohon ba za a ji tausayin shi ba ba wannan a wurin Allah ka shekara dubu kana kafirci wallahi tallahi wannan tsufan ka ba zai sa Allah ya ji tausayin ka ba sai ka musulunta saboda haka Allah madaukakin sarki ke cewa wa ma huwa bi muzahzihi min al'azabi an yu'ammar shekara dubu da zai rayu a duniya da ba ta sa bai nisantu daga azaba Allah ba Allah yana nan yana jiran shi wallahu basirin bima amalu Allah yana kallon duk abin da suke aikatawa wannan Allah ya ci kashe mana da haka ne don mu kwantar da mu. duk wani makirci da yahudawa suke mana su dai suna so su kashe annabawa su kashe malamai su kashe musulmi amma su kuma suna son rayuwa Allah ya ce yana ne yana ganin su kuma su shekara duk shekarun da za su yi Allah zai haɗu da su mafi kafircin da ya bude a duniya yanzu shine ariel sharon yana can yanzu ba baya iya numfashi sai ta hanyar na'urar bature ta hanyar allurai ake zuba mashi abinci da ruwa a jikin shi Ba ya iya komai a duniya a wannan zamanin ba a samu wani da hudu wanda yake da jinin musulmi a hannun shi kamar shi ba ka duba yadda allah madaukakin sarki ya kashe shi mutuwa ta zama hutu gare shi ma Allah bai kashe shi ba ya bar shi a cikin azaba sannan an manta da shi yanzu ba ka jin wani mutum aerial shower yana can an kife shi a wani asibiti ya sa an kashe dubunnai ɗauruka an mai da dubunnai da ɗauruka sun zama marayu mata da yawa sun zama dabare, saboda kawai ya samar wa da yahudawa rayuwa irin wannan da Allah madaukakin sarki yake so da wannan aya da makamantanta Allah madaukakin sarki yana kyamatar da ɗan adam sau rayuwa ba tare da ainihin addini ba don haka ya kai da kake tunanin ka da kake so kawai a duniya da kake a duniya me yasa kake tsamar mutuwa idan har ka iya amsa waɗannan tambayoyi da nagarta amsoshi sai ce babu ne shi ka rayu a duniya ma'ana in za ka yi rayuwa rayuwa mai albarka imam bukhari yana da malami mai suna malam muhammad sirajo sai da shekara ɗari da ashirin a duniya salmanin farisi ya shekara ɗari biyu a duniya in wannan rayuwa mai albarka idan irin ta za ka yi babu laifi sannan me yasa kake tsoron mutuwa saboda ka kashe mutane da yawa saboda ka zub da jini ka haifar da bala'o'i ka ci dukiyar jama'a kana tsoron ka zo za ku haɗu da Allah sai Allah yake ce maka daɗewarka a duniya ba za ta sa fayil ya ɓata ba daɗewarka a duniya ba za ta sa Allah ya tausaya maka ba don a gaban Allah ba tsoho ba yawo a gaban Allah babu budurwa babu saurayi ka balaga eh to shi kenan duk abin da ya biyo bayan na shekarun ka da wannan balaga Allah yake hukunta ka shi yasa wazo cikin hadisin Buhari. annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wanda duk shekara 60 a duniya to in ya je lahira Allah ba zai bashi wani uzuri ba matukar bai zo da cikakkiyar ibada ba ka samu dama ka shekara 60 a duniya to kai duk abin da ake nema na morewa to abin da ake so a same ka sallah ko kwara ɗaya kar ka sake Allah ya kama ka da kayi ta a makare kar ka sake Allah ya kama ka da mummunan tauhidi kar ka sake Allah ya kama ka da komai ba cikakke ba shi yasa daidai lokacin da kake burin Allah ya sa ka daɗe a duniya sai ka zo ka dubi me kake aikatawa in ka daɗe dai Allah maraukakin sarki ya ce maka to bayan duk da muka ji wannan gwagwarmaya za a shiga wani sabon shafi tsakanin Allah maɗaukakin sarki da Yahudawa yanzu kuma sai rashin kunya sai cin mutunci yanzu suna ganin to al'amari ya riga ya tsakanin tsakaninsu da Allah don haka ba abin da ya rage sai su ci mutuncin Allah su gaya wa duk wani bawan Allah bakan magana sai suka fara da annabi Muhammad suka zo suka ce mishi wai kai a cikin mala'iku ma wane ne Allah yake aiko maka sai ce a jibrilu ne Allah yake ya kwanci suka ce tur wannan ai makiyin ne ce jibrilu da tun da yake ba abin da yake sai hallaka mutane ina ma da wani da wani da wani ne sai suka faɗi baƙaƙen maganganu akan mala'ika jibril su ne jiran jiran waɗannan ayoyi Allah maɗaukakin sarki zai ainihin ba mu jawabi da cewa ilmin kana aduwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbik na'am كان عدوا ce da su man kana aduwan li jibrila wanda duk ya kasance maƙiyin mala'ika jibril ne fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah shi dai jibrilu ba shi ya rubuta alqur'ani ba ya saukar maka da alqur'ani ne a zuciyarka da izinin Allah wato abin da Allah maɗaukacin sarki yake a nan shine yana wanke mala'ika jibrilu daga laifin da yahudawa suke ganin yayi musu idan dai saukarwa da annabi alkur'ani shine laifin da mala'ika jibrilu ya yi sai Allah yake to ai mala'ika jibrilu ya saukar da qur'ani ne a zuciyar annabi da izinin Allah sannan sai Allah yake ce da su yahudawa shi wannan alkur'ani musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata littattafan da ya samu a gaban shi ne fa a taura da kuke tare da ita qur'ani bai muku laifi ba bai karyata ta ba ya ce gaskiya ce duk da haka dai alkur'ani abin zargi ne وهدى شيء القرآن شيء الله شيء وبشرى للمؤمنين كما القرآن البشر ميدا دون مؤمن ma'anar wannan shi ne duk yana farin ciki in ana karanta alkur'ani ma'anar wannan shi ne duk yana jin daɗi zuciyar shi tana haskaka idan ana karatun alkur'ani ana fassara shi ma'anar wannan duk mumini yana maraba da saukar alkur'ani to duk wanda ka ga yana bakin ciki da karatun alkur'ani duk wanda ka ga zuciyar shi na tafasa in ana karanta alkur'ani ko to wannan mutumin kafiri ne shi yasa Allah madaukakin sarki sai ce to ga doka man kana aduwwan lillah daga yau wanda duk yake kin Allah wa mala'ikatihi yake kin mala'ikun Allah wa rusulihi yake kin manzannin Allah wa jibrila wa mikala daga yau wanda duk yake kin jibrilu da mikal fa inna allaha aduwwun lil kafirin to ya sani da cewa Allah makiyin kafiri ne domin shi kafiri ne duk mai kin Allah kafiri ne duk mai kin mala'ikun Allah kafiri ne duk mai kin manzannin Allah kafiri ne duk wanda ya kulla gaba da kiyayya ta musamman ga mala'ika jibril da mika'il to Allah madaukakin sarki muke yi shi ne domin shi kafiri ne wannan na daga cikin ainihin wato amsa da Allah madaukakin sarki ya fara basu lokacin da fito na fito ta fara bayyana dangane da su. yanzu matakin farko na ƙiyar shi ne sai suka fara bincikar yawa Allah ke aikowa wurin annabi sai annabi ya ce jibril ne sai suka ce ba ma san shi akan haka Allah ya saukar da wannan ayar wannan ayar ta isa amsa wa duk wanda baya kaunar Allah wannan aya ta isa amsa ga duk wanda baya kaunar manzannin Allah wanda duk yake kin mala'ikun Allah da littattafan Allah wanda duk yake wa mala'ika jibrilu da mika'il kiyayya ta musamman to da ya ji matsayin shi a wurin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya kiyaye jama'ar musulmi saboda yadda ake mana isharar lokaci za mu dan saurara a mu shigar da wasu kaɗan daga cikin tambayoyi insha Allah ta'ala sannan sun yi addu'a mu tashi Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am wani mu karanta waɗannan tukuna wannan yana cewa wai yana wucewa ta kofar gidan wani boka to in ya gan shi ya halatta rinka yi mishi sallama da farko tukuna kar ka danganta bokanci ga musulmi matuƙar baka tabbatar ba domin bokanci kafirci ne to ba a kafirta musulmi da zato ko da jita-jita na ji an cewa na kaza ike a'a amma matukar kana da tabbacin boka ne to wannan kan haramun ne kai mishi sallama amma in ba ka da tabbas to ka mai da al'amari ya zama ga Allah ka tabbatar da cewa a yadda ka san shi shi musulmi ne to musulmi kuma wajibi ne ya wa dan uwan shi musulmi sallama amma in kana da yakinin cewa boka ne to boka ba a yi mishi sallama Allah madaukakin sauke kiyaye na'am Na sa eh samiri a shi samun an bar shi yana daga cikin jama'ar da aka bari a baya annabi musa ya tafi garbo dokan ne lokacin shi kuma dama shaidani ne a cikinsu